Ko shakka babu studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne zo muku da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Tsarin shari'a masu kare hakkin ɗan adam a Nijar shine takin wata muhawara da ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa ta shirya a wannan rana goma ga watan Disamba albarkacin sanarwar ƙasa da ƙasa ta 'yancin ɗan adam da ake bikinta a karo na 71 za ku ji ƙarin bayani. Bayan ra'ayoyin wasu tsaffin mayakan Boko Haram game da sabuwar rayuwarsu a yau za ku ji ra'ayoyin wasu mazaunan difa kan dawowar waɗannan mutane a cikin al'umma. majina ta gaba da ke kama yara cuta ce mai kame hanyoyin lumfashi na jarirai zuwa masu shekaru biyu shine filinmu na musamman na rayuwar mata da jin daɗin su na talata. Yanzu zuga labarin naku daki-daki matasa na kare 'yancin ɗan adam shine taken da aka rike na taron majalisar ɗinkin duniya karo na 70 na bikin ranar sanarwar 'yancin ɗan adam DUDH e da ake bikinta a wannan rana goma ga watan Disamba. Ƙarin hasken kwamishinan ƙasa kan 'yancin ɗan adam Metar Asuman Musa a cikin rahoton Musa Hassan. wannan babban rana ce ta tulawa da wannan declaration da aka yi a duniya wadda tabba dan adam cewa da shina da inci inci kuma da ya kamata a kiyaye yau mu a nan commission national de droits humains mun keɓe wannan rana ta wannan taron da muke nan muna yi inda mun gayyato ma'ilmanta waɗanda sun ka lakanci duka abun da ya shahi harakar droits humains domin a yi zance bisa kan dokoki waɗanda ke kare haƙƙin ɗan adam suna nan suna fa'intar da mutane bisa ga Nijar akwai doka wadda aka ɗauka domin musamman ta kare hakkin waɗanda ke kare hakkin ɗan adam. Ana yi da dokokin nan tunda an ga ana gallaza su. Eh ana zanyi. Aikinmu ai a nan eh, hukuma ta ƙasa mai kare hakkin ɗan adam shine mu gargaɗi gwamnati. Idan ya sa hannu a ƙudurin doka ya kamata kuma ya yi aiki da ƙudurin dokan nan. Tun yau da ɗan lokaci a yankin Maraɗi, yancin shige da fice na jama'a da dukiyoyinsu da yancin tsaro na ci gaba da samun barazana, hare-hare da satar mutane domin biyan kuɗin fansa sun zama ruwan dare in je Sakatare janar na ƙungiyar kare hakkin ɗan Adam da reshen Maraɗi, Salisu Abdu a cikin rahoton Muhammad Mamman. tare da rufe iyaka da makwautanmu tare da duka wasu yarjejeniyoyi ƙasarmu da ta kula da waɗansu ƙasashe muna ci gaba da ɗanɗana kudarmu a game da wannan 'yanci wani ɓangare da ya ɗauki hankalinmu shine 'yancin samun tsaro inda tsaro yana ci gaba da taɓarɓarewa a cikin jihar mu idan aka yi duba abubuwan da muke gani a fina-finai ne suke faruwa a zahiri ana kai hare-hare ana garkuwa da jama'a kuma jami'an tsaro tsaro da suke da alhakin kare mu su ne ake kai wa hari. Ina kira ga gwamnati da ta yi hubasa na karfafa sintiri a birane da ƙauyuka domin kare jama'a da dukiyoyinsu. Fassarar Mutari Muhammadu karfin karbar 'yan kaso a Gaya ya zarce kuma a cewar 'yan kason akwai nawa wajen kula da takardunsu a bangaren shari'a matsaloli ne da wata tawagar kwamitin kare hakkin ɗan adam ya gano bayan wata ziyara a wannan jiha a makon da ya gabata. Umar Hamani mamba na tawagar a cikin rahoton Fadal Alu. Babban mahimmancin gadin mu shine kawo shawarwari ga shugabannin ma'aikatu da muke ganawa da su da ofishin ministoci da gwamnati don matsalolin da ake samu a samu mafita a cikin gaggawa. Mun yi la'akari akwai cinkoso 'yan gidan kaso abin da ke nuna cewa akwai tsaiko wajen kula da shari'a a cikin dukkanin gidajen kaso da muka ziyarta akwai cinkoso 'yan gidan kaso fiye da yadda gidajen kaso ya kamata su ɗauka euh, wanda ba shi shakka akwai matsalar abinci a gidan da ya kamata a saka eh, mutane goma sai a tura mutane talatin sannan akwai kuma sakamakon matsalar rashin tsabta. Tsoffin mayakan Boko Haram 125 ne suka fito daga cibiyar sake maido da zama rayuwarsu cikin jama'a da ke gudumare a yankin Difa, albarkacin wani biki da aka gudanar na dawarsu cikin jama'a. A Difa dai kuma ana samun mabambantan ra'ayoyi game da wannan mataki. Lawan Bukar ya haɗa mana ra'ayoyin wasu mazaunan Difa. hamzari ba gudu ba ya kamata a ce an yi magana da wa'anda 'yan uwansu suka jikkata ko suka asarori wanda suke zamne jama'an tifa su ma kafin a kawo a sa su ya kamata a ɗauko su a kai su a dinga shawara a yi hira da su a gani yaya ne karɓuwan take tunda yanzu za a sake su karɓuwan za a yi tsammani yaya ne kowa yana zai gani ya gani na nike ji ba wai wani abu bane ba sabon abu bane kuma mutanen a shirye suke mutanen difa su karɓe su yo me yayi saura sai zaman lahiya mutane kuma ya ayawa za su yi yaran nan su suke kawo kansu wajen shekara biyu suna nan rige fiye da shekara biyu a nan gudumariya to yanzu gwamnati ya sa duka an koya musu sana'a iri iri na samani a hakakin gwamnati tun da yake yana sakin su yana yiwuwa akwai dalili wanda za a ba su jari wanda za su yi aiki sojoji biyu aka kashe biyar suka jikata shine sakamakon wani harin da wasu 'yan bindiga suka kai a wani sansanin soja na a gando wajen karfe biyar na safe kusa da tiliya yankin tawa a cewar wata majiyar wurin da studio kalangu ya tuntuɓa tawar tarfo waɗannan 'yan bindiga kusan hamsin sun yi yunkurin kwace sansanin sojan da suka wato kuma suka saka wata bom a wata mota ta fashe a cewar majiyar a cewar jaridar akci niger ta shafin intanet rundunar sojojin niger sun kori waɗannan maharan kuma wato sojojin na ci gaba da kakaɓe yankin. Dabarun yankuna domin zaman lafiya yankin Sahel tafkin Chadi da kuma gamayar kogin Manu shine taken zaman taron kwamitin karfafa zaman lafiya na kasashe karo na biyu da aka gudanar a ranar 4 ga watan Disamba shekara ta tara. Mahalarta wannan haduwa sun yi kira ga gamayar kasa da kasa da game da matsalolin tsaro da ke kamari kuma sun ba da shawarwari. Ali Muhammad wato raktan jami'ar Difa ya amsa tambayoyin Rabi Mai Kano. An yi la'akari ya kamata a ƙarfafa dakarun sojoji na ƙasa da yankin tafkin Chadi da Sahel domin su tabbatar da aikin su ga ƙungiyar yawo da hukumar yankin Liptako Gurma. A ƙarfafa da yin tsari na makarantu da suke cikin gaggawa a yankuna masu haɗari musamman a yankin tafkin Chadi da Sahel. A ƙarasa tsarin dabaru don tabbatar da daidaito a yankin tafkin Chadi. Ganin yawan 'yan gudun hijira da waɗanda suka baro gidajensu. Sannan mun kawo shawarwari a kirkiro da wani taro na muhawara na gwamnonin iyakoki uku burkina faso mali nijar a saka magajin nan garin a cikin tafiyar domin karfafa aikin dakarun tsaro na kasashen uku hukumomin gargajiya matasa mata domin a yi aiki tare a babba asibitin agadas an samu yau masu cutar yanar ido mutane masu matsalar kusan hamsin ne a kowace wata aka samu alhali kuma tsakanin shekara ta bakwai zuwa shekara ta takwas matsakaicin mizalin wato a wata shine mutane 20 a cewar dr bashadi abdurrahman na babban asibitin agadas a cikin rahoton anise karim Ciyon ido mai sa yanar ido yana ci gaba da karuwa a cikin jihar Agades, inda a wata ɗaya muna samun mutane hamsin da ake wa aiki na fitar da wannan yanar ido. Alhali a shekarun baya da na zo ba mu huce samun mutum ishirin ba a wata, wanda watakila yana da nasaba ne da karuwar bakin haure. Kuma ana ɗaukar nauyin masu wannan larurar da himma, don haka ne jama'a suna zuwa, wanda idan aka yi la'akari da shekarun baya ba a ɗaukar nauyin sosai sun tafi shafi tilas a tawa ko da dai sauransu. A cikin tsarin bukukuwan Tilabiri Candalo tseren dawaki na sallar 18 Desambar na shekara ta 2019 da za a yi a Tilabiri za a shirya shi a Filinge a ƙarƙashin ƙungiyar Fenisek daga ranar 13 zuwa 15 ga watan Disamba. Me yasa zaben Filinge mu saurari amsar Sale Mustapha Sakatare Janar na ƙungiyar sukuwar dawakai a cikin rahoton Abdullahi Bagasa. to abin da za muka zo filinge mu yi wannan sukuwa a ƙasar talabiyar da filinge take kuma ita filinge a ƙasar talabiyar nan ne aka san da sukuwa an santa da sukuwa kuma an santa da dawaki da suka yi zama kamar su dokin iska da suka kai sunan filinge sunan Niger har ƙetare har can ƙasar Nasaru to kuma shi yasa ma ko ta shekara wannan sukuwa ana yin ta kuma da ake yin ta wannan sukuwa da sunan ƙasa da ƙasa ake yin ta to amma ba mu gama su ba aka ɗan raba su da wagar sukuwa tunda tahiyarsa ba daidai ba muka ce to tunda gwamnati ta ba mu haɗin gwiwa za a yi tribune international national a nan filin je ta sukuwa in aka ida ta wannan za a yi ubartar din tribune wannan sai a zo a yi sukuwa international da sunan dokin iska dan filin je A cikin tsarin babbar muhawara ta duniya bisa canjin yanayi COP25 a karo na 25 da zai gudana a Spain. Studio Kalangu da Studio 80 sun shirya muku rahotanni bisa canjin yanayi a Nijar. Studio Kalangu ta hanyar radio 41 da take hulɗa da su daga biyu zuwa goma sha uku da watan Desamba za su so mu saka muku muhawara da rahotanni na musamman. Tun zo sai na musamman na kowace talata a Nijar dalili na farko na zuwa ganin likitan yara shine lokacin majina mai kama gaban yara a cewar likitoci tuta ce da ke kame hanyoyin wato numfashin yara jarirai zuwa masu shekara biyu a cewar a wajen kuma yara 'yan kasa da shekaru biyar ta kasance cuta mafi kashewa a duniya Dr. Baro Seni ya yi wa wato abokiyar mu karin haske Rahilatu Sumana Gade abin da yake cewa. Bronchioli cuta ce da ke toshe lumfashi kuma cuta ce ta lokaci, musamman a lokacin hucewar zafi zuwa shigowar sanyi. Wannan canjin yana haddasa annobar cutar da ke haddasa toshewar lumfashi. Idan uwar yaron ta kai shi likita za a ga iska ne bai shiga wanda zai ba da damar lumfasawa. Cutar waɗanda ta fi shafa su ne yara zuwa 'yan shekaru biyu da haihuwa. Wannan rikicewar da kuke cewa yaya take bayyana. Tana farawa ne da alamar rashin isasshen lumfashi saboda iska bai shiga. A wani karon yaron yana taurawa da masassara abin da yake tabbatar da yaron yana fuskantar matsalar rashin lumfasawa. miki ke haddasa hakan? Akwai abubuwa da ke haddasa cutar kamar yadda na ce a baya yanayi na sanyi da ake barin yaro karkashin fanka ko AC. A takaice dai yaron bai samu kyakkyawar kulawa ne. Me ya kamata uwar ta yi? Da yake kowa ya san ana sanyi, to kar a bar yara inda sanyi zai ta busawa a wajen wanka. A takaice dai annoba ce ta lokaci wadda da zaran kwayar cutar ta bulla a cikin unguwa yara suna iya kamuwa da ita, wadda da zaran uwar yaron ta ga haka abin da ya kamata ta yi kokarin yin shine ta kai yaron likita. Idan akwai bukatar a yi masa aiki da ake kira kine respiratoire wajen likita da ya kware wajen irin wannan aiki. Yaya ake wannan aikin na ganin lumfashin mutum ya dawo? Wata dabara ce da ake yi da hannu wajen tabbatar da inda abun ya toshe sai a yi ta tausawa har ya kai yaron yana samun twarawa yana fitar da cutar. To in yaron bai samu wannan aikin na ganin lumfashin mutum ya dawo ba, me zai faru? Idan yaro bai samu wannan aikin da ake yi ba ta hanyar twarawa da yake yi yana iya fitar da cutar ko ya haɗe ta ta huce cikin cikinsa daga baya sai fito da ita. Wataƙila yana ɗaukar lokaci, amma yanzu an bar ba da maganin tarawa saboda tarawa yana baiwa yaro ya fitar da duka cutar da take toshe huhunsa. To a gaishe da fasarar rakiya rimi da muntare Muhammadu kuma karshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A cikin tsarin babbar muhawara ta duniya bisa canjin yanayi COP25 a karo na 25 da zai gudana a Spain. Studio Kalangu da Studio 80 sun shirya muku rahotanni bisa canjin yanayi a Nijar. Studio Kalangu ta hanyar radio 41 da take hulɗa da su daga biyu zuwa goma sha uku da watan Disamba, za su so mu saka muku muhawara da rahotanni na musamman. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.